لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna ashirin da biyu ga wata mai albarka watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara wanda ya zo ashirin da ɗaya ga watan tara dubu biyu da takwas za mu shiga cikin sabuwar sura suratu saba'in wannan ita ce sura ta talatin da hudu a jere daga suratul fatiha kuma tana da ayoyi guda hamsin da hudu ko malamai sun yi ijima'i tana cikin surorin makka duk da wasu ce akwai aya madaniya guda ɗaya a ciki amma kauli rajihi sura ce makiya gaba ɗayanta tana koyar da mu tauhidi na kaɗaita Allah da bauta da tauhidi na kaɗaita manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da biyayya da kuma imani da ranar lahira wanda tushen nan guda uku sune abinda mafi yawan waɗannan surori suke karantarwa kamar yadda surorin makiya ragowar su ma abinda suke karantarwa kenan na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتي من الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عن wa ta'ala ya ce alhamdu yabo duka ya tabbata lillahi ga Allah da kirari da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mun ce wannan tana cikin surori guda biyar da aka buɗe su da yabo ga Allah ta farko suratul fatiha alhamdulillahi rabbil alamin sai kuma sura ta biyu suratul an'am الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور سي سورة أكو سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له إوجا sai ta wannan sura ɗin alhamdulillahi allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahu alhamdu fil akhirah wa huwa hakimul khabir sai kuma sura da ke binta alhamdulillahi fatir samawati wal ard ja'ilil mala'ika uli ajnihatin masana wa thulatha wa ruba rusulan uli ajnihatin masana wa thulatha ruba yazidu fil ma yasha to Allah ya ce yabo ya tabbata ga Allah lillahi ya tabbata ga Allah allazi lahu wanda dukkan ma dukkan abin ke cikin sammai ma fi samawati duk abin da ke cikin sammai wa ma fil ardi da duk abin da ke cikin ƙasa na halittu da gudanar da halittu da mallakar halittu da ƙago halittu da gudanar da su duka na Allah ne subhanahu wa ta'ala walahul hamdu fil akhira haka yabo ya tabbata ga Allah a lahira shi kadai in ya tantance wanda suka cancanci aljanna ya saka su ya tantance wanda suka cancanci wuta ya saka su to wakil alhamdulillah rabbil alamin sai a ce yabo nan ma ya tabbata ga Allah a kowane hali wa huwa alhakimu Allah ta'ala shine alhakimu sunansa alhakimu kuma sunan alhakimu yana kunshe da abubuwa guda biyu na farko yana kunshe da hikimatu sannan yana kunshe da alhukumu alhukumu na Allah ya kasu kashi biyu akwai alhukumul kauni akwai alhukumul shar'i akwai abin da Allah yake hukunta shi kaunan ko mutum ya ga dama ko bai ga dama ba ko ya yadda ko bai yadda ba sai ya karba dole wannan shine hukuncin Allah kauni akwai alhukumul shar'i abin da Allah yake hukunta shi shar'an wanda wannan ya shafi dokokin Allah subhanahu wataala wanda yake aiko manzannu da su hakanan hikimar Allah ta'ala ita ma ta kasu kashe biyu akwai alhikimatul ga'iya akwai alhikimatul suriya alhikima duk abin da Allah ya yi a cikin gayayyinsa akwai hikima yadda Allah ya suranta shi yadda ake ganin kuda a surarsa ta kuda ake ganin giwa a ta giwa ake ganin mutum a surarsa ta mutum to kowanne yana ƙunshe da hikima hakan da aka yi shi akwai hikimar yin haka alkhabir shine masani mai cika da ya ɓuya bawatinul umur abinda ya ɓuya to duka Allah ta'ala yana sane da shi balle kuma wanda ya bayyana shi yasa ce mana wa asirru qawlakum aw ijharu bihi ko ku bayyana maganar ku ko ku koye ta innahu alimun bi zati sudur ya alau ma tubduna wa ma kuntum taktumuna Allah ya san abin da kuke bayyanawa ya san abin da kuke boyewa lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah ba abin da yake boyewa Allah ciki da waje ya alamu Allah yana sanin ma dukkan abin da yaliju yake shiga fil ardi cikin ƙasa na gwalagwalai da ƙarafuna na sauran ma'adinan ƙasa duka da ake ɗebowa a cikin ƙasa wanda har yanzu ba a gane su ba an ce najeriya kaɗai tana da arziki na ma'adinai sama da ɗari waɗanda kowanne ana iya sai da shi a kasuwar farashin kaya kuma ana buƙatarsa a duniya wannan ya isa ya nuna mana duk abin da ya shiga ƙasa na tsoro ne na arziki ne na ruwa ne na albarka ne duka allah subhanahu wa ta'ala yana sane da wannan abu wa ma yakhruju minha da abin da yake fitowa daga cikin ƙasa ɗin na ma'adinai da na shuka da na tsirrai da dukkan abin da yake fitowa daga ƙasa shi yasa ya amfani da ma domin abin ya fi ƙarfin lissafin ɗan adam ma min alfazul umum kaza kaman ma tufida ni ma'a kullal umumu ya ukhayya fasma'a daka ta haɗe dukkan abin da ka sani da dukkan abin da baka sani ba abin da ya gabata da wanda aka sani yau da wanda za a sani a gaba duk ya kunsu cikin abin da Allah ta'ala ya sani wa ma yanzilu minas sama'i da abin da Allah yake saukarwa daga sama na ruwan sama na arziki na mala'ika na wahayi duk abin da Allah yake saukarwa daga sama shi ma aka yi amfani da ma domin abin da aka shina ya shiga wanda ma ba a shina ba sai Allah ne kawai ya shan shi ya shiga da duk abin da za ka lissafa sai ka faɗi abu sama da miliyan dubu ka ƙure ma ba don ma ba wanda ya san abin da ta ƙunsa sai Allah shi yasa malamai kawai suka ce min alfazin umuni tana cikin abin da ke wawaitawa ya faɗaɗa ya kuma yawaita shi wa ma ya aruju da abin da yake hawa fiha ya shiga cikin sama duk abin da yake hawa ya shiga cikin sama to Allah ta'ala yana sane da shi na mala'ika ne na ayyukan mutane ne ilai yas'adul kalimu tayyib amalu salihu yarfa'u addu'a ce mutum ya yi ta shiga sama duk abin da ya shiga sama wanda aka sani da wanda ba a sani ba da wanda za a sani nan gaba duk yana kunshe cikin sanin Allah subhanahu wataala da wanda ma ba za a sani ba har abada sai dai a bawa Allah sani Allah ta'ala ce wa huwar rahimu shine Allah ta'ala mai rahama sunansa ar-rahimu kuma yarhamu ibadahu yana jin kan bayansa al-ghafuru shine al-ghafuru sunansa al-ghafuru kuma ya ghafuru liman yasha'u yana gafara ga wanda ya ga dama wanda ya so ya masa gafara wa qala alladhina kafaru waɗanda suka kafirta suka ce la na sa'atu alƙiyama ba za ta zo mana ba mun ce alkufuru a harshen larabci yana nufin a taghyatu wa situru rufe abu da lullube shi wasilahan adamul imani billah rashin imani da Allah shine kafirci to kafirai suka ce la na sa'atu alqiyama ba za ta zo mana ba can yas'aluka nasu an sa'a qul inna ma ilmuha inda Allah wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba la ta'tihim illa baghtatan Allah ce ba ma za ta zo musu ba sai ba su shirya ba kul ka faɗa musu ya kai wannan manzo mai daraja bala tabbas warabbi na rantse da Allah la ta'tiyannakum alqiyama za ta zo muku ibn kasir yace wannan yana cikin gurare guda uku da Allah ya sa manzonsa yayi rantsuwa wa yastanbi'unaka a haqqun hu qul i wa rabbi suna tambayanka wannan labarin gaskiya ne ka ce eh na rantsi da Allah wa zaman lazina kafaru Allah mu ba aku kul bala wa rabbi la tub'atunna thumma la tunabba'unna bima amiltum wa zalika ala Allah yasir wancan a cikin suratul tagabun kenan wancan a cikin suratul yunus aya ta 53 wancan a cikin suratul tagabun aya ta 7 wannan kuma a cikin suratul saba'i aya ta 3 Allah ta'ala ya umarci manzansa da ya rantse akan tashin alkiyama mai zuwa ne bayan shi ma Allah din ya rantse ya ce Allahu la ilaha illa huwa la yajma annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi wa man asdaqu minallahi ila shine Allah ta'ala ya ce kul ka gaya musu bala wa na rantse da Allah mahalicci na ita kwarantsuwa ba ta tabbata sai an samu abubuwa guda biyar na farko harful kasmi wanda aka yi amfani da wawul na biyu almukusimu mai yin rantsuwar na uku almuqsamu bihi wanda za a rantse din da shi na hudu almuqsamu lahu wanda za a wa rantsuwar na biyar almukusamu alaihi wanda za a yi rantsuwan abin da za a yi rantsuwan a kansa da haka waye mai rantsuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da me ya rantse da Allah da wani harafi aka yi amfani wawul qasmi suwa aka rantsewa masu inkarin tashin alkiyama akan me aka rantse akan alkiyama za ta tashi ba za a fasa ba alimul ghaib ka ce Allah da na rantse da shi masanin abin da ke ɓoye ne in ku ba ku sani ba ko ba a sanar da ku ba to shi Allah ta'ala yana sanar da duk wani abin da ke ɓoye ga baki ɗayansa la ya azubu anhu misqalu zarratin kamar ƙwayar zarra baya ɓoyuwa baya nisa anhu gabarin Allah subhanahu wata'ala a ce bai san shi ba in abu kamar ƙwayar zarra ne an atof ko ƙwayar zarra zarra kalmomi ne da yawa wasu ce zarra abin da ido baya gani wasu ce zarra wani ɗan ƙwaro ne ja haka suna kiransa jan kiyashi wasu ce zarra irin in ka bude da yamma tagarka irin kurar da kake gani ɗin na wacce ba za ka iya dankanta da hannu ba wasu ce ita ce zarra wasu ce zarra ce ta ilimin kimiyya zarra kawai Allah ya ci duk sun shiga duk zarra din ne ko wani a ce ba za a ganta ba sai da microscope ko sai da telescope abin da ke jawo abu ko ya kara masa girma to duk da zarra Allah ya ce to sai ma ya ce abin da bai kai zarra ba ma eh, in ana ga zarra wani abu ne mai kankanta sosai Allah ya ce to ko abu bai kai zarra ba baya gujewa Allah baya tserewa Allah baya ɓuya ga barin Allah misqalu zarratin kamar misalin ƙwayar zarra a ma'auni fis samawati duk abin da ke cikin sammai daga zarra sama da zarra ƙasa da zarra kenan akwai zarra akwai sama da zarra akwai ƙasa da zarra kusa ake cewa ne ya mun zarra to daidai da zarra da sama da zarra da ƙasa da zarra a cikin sammai duka don an yi amfani da fi zarfiya wanda ya haɗa dukkan sammai ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai ba abin da yake tserewa Allah wala fil ardi haka duk abin da ke cikin ƙasa na zarra ko ƙasa da zarra ko sama da zarra ko daidai da zarra baya ɓoyewa Allah wala asgaru min zalika hakanan abin da ke mafi ƙanƙanta mafi ƙaranta daga zarra shi ma baya ɓoyewa Allah ta'ala wala akbaru haka abin da yake sama da zarra na ita zarra akwai sama da ita akwai daidai da ita akwai ƙasa da ita misƙala shine daidai akbar mafi girma daga zarra asgar mafi kankanta daga zarra to akwai zarra akwai sama da zarra akwai daidai da zarra akwai ƙasa da zarra duk wannan ba sa tserewa Allah illa fi kitabin face wannan duka yana nan ma a rubuce a cikin littafi shine lauhul mahfuz mubinin min abana yubinu ibana bayyanannen littafi wanda babu abin da yake buya a cikinsa sai an gan shi Allah ya yi haka ne da ya rubuta komai ya sanar da komai ya rubuta komai mun ce matakan imani bilkadar abubuwa hudu ne na farko al'ilmu na biyu alkitabatu na uku almashi'atu na hudu at-tanfis duk abin da kaga ya faru a duniya Allah ya san shi ya kuma rubuta shi ya kuma zartar da shi ya ga dama kuma ya zartar ya sani ya rubuta ya ga dama ya zartar sai ya faru ba abin zai faru sai ya bi waɗannan matakan ba haka kawai ake mutuwa a rayu ai kuka ai dariya a samu a rasa ba tsari ne mu akan tsari muke tafiya na Allah duk da mu ba mu da tsari ba ma shi Allah ya yi nasa tsarin ko ka bi nasa tsarin ko kakka bi dai dole sai ka bi ziyar liyajziya na amanu Allah ya yi haka ne domin ya sakawa waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki na kwarai mun ce tsakanin al'imanu wal amalu salih domin al'atfu yufidul mughayara to kuma kutaran in an ce al'imanu to amalu salihu ya shiga cikinsa in shi kadai ne in an ce al'amalu salih imani ya shiga cikinsa in shi kadai ne amma in aka yi akafin imani akan amalu salih to al'imanu din yana nufin al'iqraru wal i'tirafu wat tasdiqu shine lugatan واصطلاحا الإقرار والإعتراف المستلزم للقبول للأكبر والتصديق للأحكام yaddaka da ka ɗari bisa ɗari da dukkan labarin da Allah ya bayar da dukkan hukuncin da manzan Allah ko Allah ta'ala ya zarta ko manzan Allah ya zartar ka yadda wannan hukuncin adalci ne ka yadda da labarin da Allah da manzansa suka bayar ya tabbata cewa wannan labarin gaskiya ne wannan shi ne imanin lugatan wastilahan yana da usul guda shida an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wal qadari khairihi wa sharrihi wannan shine tushen imani guda shida inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadarin komai mun halicce shi da gwargwado mun gwargwada shi mun san shi mun rubuta shi mun ga damarsa mun zartar da shi sai ya faru in bai waɗannan matakan hudu ba babu abin da zai faru sai da waɗannan matakan da Allah subhanahu wataala ya shimfiɗa wannan sune tushen imani guda shida imani yana da rassa guda saba'in da bakwai al'imanu bid'un wa saba'una shu'ba afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imaqatul adha tariq dauke abin da zai cuci mutane akan hanya yana cikin imani mafi koli kolinsa shine la ilaha mafi kankantar sa dauke abin da zai cuci jama'a daga kan hanya kuma kunya ma tana daga cikin imani ka zama mai kunya sannan al'imanu lahu khamsu nunat al'imanu qawlun bil lisani wa amalun bil arkani wa i'tiqadun fil jinani yazidu bi ta'ati rahmani wa yanqusu bi ta'ati shaytani imani shine abin da ka ƙudire a zuciyarka duka wanda Allah ya ce ka kudire duk abin da ka faɗa da bakinka wanda Allah ya ce ka faɗa ibada ne to imani ne abin duk da ka aikata da gabanka ka tafi da kafarka mun ce kafa tana aiki biyar akwai aikin kafa wajibi akwai aikin kafa haramun akwai aikin kafa mustahabbi akwai aikin kafa makaruhi akwai aikin kafa halal sai ka san ina za ka in ka tafi wajen saban Allah tafiyar ka ta zama me haramun in ka tafi sallar juma'a tafiyar ka ta zama me wajibi in ka tafi neman ilimi na ƙari tafiyar ka ta zama me mustahabbi in ka tafi kallon shirme wanda ba na sako ba kuma tafiya ka ta zama mai makaruhi in abin da za ka din ba shi da amfani baya cutarwa tafiya ka ta zama mai ta zama mubah to shi yasa al ahkam laha al wasa'il laha ahkamul maqasid inda za ka shi yake hukunci akan kafarka in inda za ka wajibi ne to tafiyar wajibi ce in inda za ka haramun ne tafiya haramun ce in inda za ka abinda za ka yi mustahabi ne to tafiya a je a yi shi mustahabi ne idan abin da za ka yi makaruhi ne tafiya a je a yi shi makaruhi ne hukum الأحكام كالمقاصد al بهذا hukumi zawaidi ko bihazal hukumi zawaidi to haka duka wannan naka guda goma ibnu qayyim yace suna da hukunci biyar biyar biyar biyar sau goma idan ka akwai abin da zaka kalla da shi na haramun akwai abin da zaka kalla da shi na wajibi kamar kallon qur'ani kallon abin da ya zama dole a gane shi akwai abin da zaka kalla na haramun ka kula matan mutane ido akwai abin da zaka kalla da shi mustahabbi ne kamar kallon mushafi kana tilawa akwai abin da zaka kalla da shi makaruhi ne abin da bai kamata ba amma ba alhaki akwai abin da halal ne kawai ka kalla kore shudi yalo fari wannan ba lada ba alhaki dan ka gane wannan kore ne wannan fari ne wannan tsanwa ne wannan kala ne baya cutarwa baya amfanarwa to kun ga ido ma yana da skeli biyar haka kunne akwai lokacin da zaka ji wajibi da shi akwai lokacin da zaka ji haramun da shi akwai lokacin da zaka ji makaruhi da shi akwai lokacin da za ka ji mustahabbi da shi akwai lokacin da abin da ka ji halal ne sai ka duba ka gane me ji hancinka akwai lokacin da za ka shaki haram da shi mutum yana aikin hajji ya shaka turare ba ya aikata haramun ba haramun ne sannan aka kawo abinci aka ce halal ne ko haram sai ka shinshina don ka tabbatar da halaccinsa ko haramcinsa shinshina wajibi ne domin ba ta hanyar shishina ba za ka iya tantance halaccin abun ko haramcinsa ko dacewarsa da shari'a ba kun ga a lokacin shinshinawa don a gane wannan ruwa ne ko giya ne kafin a sha ya zama mai in ana shakka ba zama wajibi don a tantance haka akwai shinshina turare haka wai ranar juma'a ka fesa ko za ka karatu mustahabi ne ko kuma jin abin makaruhi wanda ba yadda ka ji ba ko kuma abin da yake halal ne duka biyun da jin da rashin jin haka abin hawa akwai yadda za ka tafi haramun haka nan baki akwai lokacin da za ka ci haram in za ka mutu cin abinci ya zama me ya zama wajibi tun da in dai cin abinci zai hana ka mutuwar kana tsananin jin yunwa kuma na tsora gaira bagin wala ajin fala isma alaihi in ka ci cin ya zama wajibi ka ci dukiyar wani ya zama me haramun ka ci dan wake ko ka ci salai ya zama me halal mubah ko lokacin da za ka ci abin makaruhu ko ka ci abin mustahabi to komai ka ɗauke shi yana da wannan sikelin al'ahkamu takalifiya guda biyar waɗanda suke kewayawa cikin mu gabaki ɗaya duk abin da zamu baya fita da hauta wannan zaman namu yana da sikeli a cikin guda biyar ɗin wani irin zama muke a nan wajibi ko mustahabi ɗayan biyu baya fita daga waɗannan biyar to shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to liyajzi allazina amanu dan ya saka masu imani wa amilu salihati da aiki na kwarai dama sun ce al-imanul amik wa takawinu daqiq wal amalul Mutawasi. ka samu imani zuzzurfa ka samu tsari tabbatacce kuma ka dinga aikin da ba yankewa har zuwa mutuwarka to Allah ya maka da wannan ka dora a turba to aiki baya zamo salih sai ya cika sharadi biyu an ya kuna khalisan tawaba ya zamo dan Allah kuma akan wa annabi so mutane dangane ga koyi da annabi da ikhlasi sun kasu kashi hudu akwai mai ikhlasi baya bin annabi aikinsa don Allah yake amma ba haka annabi ya ce ai ba kaga ya samu ɗaya ya yi asara ɗaya to rashin wancan ya rushe ɗayan ma akwai mai bin sunna ko ba shi da ikhlasi yana aikinsa daidai da sunna amma ba shi da ikhlasi to rashin ikhlasin ya rushe sunnar kasa. akwai wanda ba shi da ikhlasin ko ba shi da ba shi da bin sunnar kaga wanda yafi kowa asara so wanda ya tsira wanda Allah ya hada masa ikhlasi da bin sunna Allah ka hada mana duka biyu shine malai yace ko Allah subhanahu wataala yace ulaika lahum magfiratun irin waɗannan su suke da cikakkiyar gafara daga Allah wa rizqun su suke da arziki wanda aka yi masifa da karimun irin arzikin karanci duka arziki na karanci kasan baya karewa wanda baya karewa kenan na'am wallazina sa'u fi ayatina mu'adidina ulaika lahum ulaika هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد الله سبحانه waɗanda suka dinga aiki wajen ɓatawa fi ayatina cikin ayoyinmu suna ta yunkuri suna ta aiki ba dare ba rana ta kafafen watsa labarai a jaridu ne a mujallu ne a intanet ne a satellite ne a hanyoyin duka da suke bi don su ɓata aya ƙur'ani ko su soki ƙur'ani in ana nufin al'ayat a shar'iyya ko sukan yi ƙoƙarin dangana ta ga wani Allah su ce ba Allah ya sama ko ya ƙasa ba in ana nufin al'ayat alkauniya mu'ajizina suna ga kamar su masu tserewa Allah ne to fa ba za su iya tserewa Allah ba ko mu'jizina mu'ajizina suna ga masu tserewa Allah ne su a zaton su ulaika lahum azabun wane su azaba ma ta tabbata a kansu dole ya tabbata a kansu ɗanɗana kuɗa ya tabbata a gare su mu'jizin daga tsananin azaba alimun wacce take ko mai radadi. a ashaddul azab kenan azaba mai mugun radadi wacce take dauke hankalin mutum Allah ya raba mu da wannan wa yaral ladina utul ilma amma waɗanda Allah ya basu ilimi suna sanin in an fassara yara da ya alamun ko kuma yara suna ganin allazi unzila ilaika abin nan da aka saukan maka da shi na alqur'ani su ma abota ilimin an ce ko ahlul kitabin da suka musulunta irin su abdullahi bin salam ko kuma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ko duka biyun to duka biyun ake nufi min rabbika suna ga abin da aka saukar din na qur'ani daga wajen Allah ne ka huwal haqq shi din gaskiya ne wa yahdi kuma qur'anin nan yana shiryawa ila siratul azizil hamid zuwa ga tafarkin mabuwayi shine Allah alhamid fa'il bi ma'ana fa'il aw bi ma'ana maf'ul hamid bi ma'ana hamid ko hamid bi ma'ana mahmud wanda yake yabo kuma aka fi yabonsa shine Allah subhanahu wataala in kai abin kirki sai ce ni'mal abdu kun ga cikakken bawa kenan innahu awwa dan an Allah abin kirki yana yabo to kuma shi yafi kowa cancantar yabo a kowane hali alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat alhamdulillahi ala kulli hal ce alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'adahu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha alhamdulillahi alladhi azhaba anna alhadan inna rabbana la ghafurun shakur to Allah ta'ala yace shine al-aziz mabwayi alhamid abin yabo ga izza ga yabo sunan al-aziz kadai yana kunshe da abubuwa uku na farko subutul ism lillah na biyu subutul sifa lillah subutu Habu, wa muqtabaha lillah to shi kadai sunan al'azizu yana nuna girman Allah da buwayarsa sai kuma aka hada shi da alhamidu mabuwayi ne kuma ya cancanci a yaba masa shine Allah subhanahu wata'ala mabuwayin sarki to sirat wata ran sirat sai a dangana shi zuwa ga Allah wa yahdi ila siratil azizil hamid siratil lahi allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard ala ila allahi tasirul umur wata ran a ce siraɗin na annabi ne wa anna haza sirati mustaqiman fattabi'uhu wata ran kuma a ce siratal lazina an'amta alaihim ne ihdinas siratal mustaqim siratal lazina an'amta alaihim to wannan shine tafarkin waɗanda Allah ya musu ni'ima na nabiyina wa siddiqina wa shuhada wa salihina to Allah ya shirye da mu siratal azizul na. na'am وقال الذين كفروا هل نبي يدلكم على رجل ينبئكم ينبئكم إذا مزقتم كل مُمَزَّةٍ إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به الجنة بل الذين لا يؤمنون الآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء ربك لآية لكل عبد منيب الله سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا su dai kafirai gararru waɗanda suka kafirce wa Allah suka ce hal na dullukum suna magana ne shashinsu da shashi ana ba'a ana izgili ga masu wa'azi hal na dullukum shin ba ma shiryar da ku ba ala rajulin a bisa wani mutum yunabbi'ukum yana ba ku labari idza muzziqitum idan aka rargaggaza ku aka fatattaka ku kulla mumazzakin dukkan ratattakawa da fatattakawa innakum wai lalle ku lafi khalqin masu dawowa ne cikin halitta jadidin sabuwa wai yana gada zatin ku da surar ku da ku za a dawo da ku suka za a za balan nafin arda inna lafi khalqin jadid ai zamitna wa kunna turaban wa izaman a inna lamab'utuna khalqan jadida man yuhyi al-izama wa hiya ramim kul yuhyi alladhi ansha'aha awwala marra suna tambaya wai za a dawo da su kuwa Allah yace za a dawo da ku mana wanda ya ku da farko shi zai dawo da ku sura ku da zatin ku ba abin da nan da yake Allah ya masa ya dawo da shi hancin ka ba zai tudu ba a da haka a lahira haka zai tashi don za ka aljanna a gyara ma halitta don kai kyau kada matan aljanna kuma su gaba kai musu ba amma in za a yi wuta da mutum kuma sai a ƙara min muni kuma an ce ka faɗa in ka sa doki a nan ka fara sukuwa ba za ka je wuyansa ba sai rana ta faɗi sai mutum ne za a da kaɗan mai tsitsi da mutum haka ƙato za a mai da shi shirgege yadda zai da sosai Allah ya tsare mu aftara ala allahi kadiban shin ya kirkira ma Allah ƙarya ne nan alif biyu ne suka haɗu suna kokawa sai aka cire ɗaya dole akwai aliful wasli akwai aliful istifhamul inkari so da haka sai aka cire na shi fi'ilin na iftara ɗin, shi aliful wasli ne wanda an sa wasu a ce waftara to da suka haɗu suna kokawa sai aka tashi na wasl ɗin aka bar na istifham aftara ala allahi kadiban shin ya kirkira ma Allah ƙarya ne an bihi jinnatu ko ko dai akwai tabin ka gare shi mahaukaci ne ka ji ɗayan biyu ne zai sa ka ce ka yadda da tashin alkiyama ko da kawo Allah ƙarya bai ce za a tashi ba kace za a tashi ko kuma kai mahaukaci ne abinda ka faɗa masu hankali ba za su ɗauka ba za su gane waye mahaukaci ranar alkiyama eh. balin lazina la yu'minuna bil akhirati alamuna gadan manal kazzabul ashir balin lazina la yu'minuna bil akhirati Allah ce kadai waɗanda ba su imani da lahira ba fil azabi suna cikin azabar nan sananniya da Allah ya ce zai musu wabdalalil ba'id kuma suna cikin bata alba'id mai tsananin nisa shi bata iri iri ne akwai abdalalil qarib da shi ne watakila su dawo akwai dalalul mubin shi wannan a fili yake amma abdalalil ba'id to abin yayi nisa fa afalam yarau Allah ya ce shin ba su sani ba ko ba su gani ba ila ma baina aidihim zuwa ga abin da ke gaba ga hannayensu na sama da ƙasa wa ma khalfahum da abin da ke bayan su cewa sama da ƙasa ta haɗe su sama na saman su ƙasa na ƙasan su kuma Allah ke da ƙasan ke da saman ya halakar da wani ta sama ya halakar da wani ta ƙasa in zaka gudan wa Allah to ka bar ƙarƙashin sama kuma ka daina taka ƙasa in ko baka iya ba to ka ji tsoron Allah zai iya sa ƙasa ta kama kai da ta kama ƙaruna zai iya maka tsawa daga sama yadda yawa adawa ashe wanda duk ke taka ƙasa kuma samansa tana sama ƙasansa tana ƙasa to ba zai gujewa Allah ba ƙara ma ku shirya da Allah kafin lokaci ya ƙure to Allah ya ce ba sa ganin abin da ke gaba gare su na da abin da ke bayan su minas sama'i na sama wal ardu da ƙasa in sha ga abin da zai faru nan Allah ya ga dama Allah ya ce in mun ga dama naqsib bihim al-arda sai mu kisfe ƙasa gare su ko saboda su kamar da muka yi wa ƙaruna aunus nusqit alaihim kisafan minas sama ko ko mu yanko musu shashin sama wato mu ɓantaro musu wani ɓantare daga sama ya faɗo ya danne su ya kone su minas sama'i daga sama inna fi zalika a cikin halakar da mutane ta sama ko halakar da mutane ta ƙasa fa kullan akhadna bi dhanbihi wa minhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu sayha wa minhum man khasafna bihi al-ard wa minhum man aghraqna Ko akwai irin dankar da Allah ya masa wani aka yi matsawa wani ruwa ya haɗe shi wani ƙasa ta cinye shi wani kuma aka saukar mada tsakon kwanin azaba daga saman kenan kenan dai kana taka ƙasa kuma kana ɗaga kai ka ga sama to kana cikin mulkin Allah kuma mai saman mai ƙasan ya sa ka a tsakiya ta ƙasa ya halicci ƙasa ka taka ya halicci sama ka tarufa ka to kuma ta saman ta ƙasan da nan bala'i yake zuwa ka ruwa kawai da wajen gudu kawai sai ku shirya da Allah kafin lokaci ya kure inna fi zalika la'ayatan lalle a cikin wannan akwai izina li kulli abdin ga dukkan bawa munib mai komawa zuwa ga Allah min anaba yunibu wa anibu ila rabbikum ku koma zuwa ga Allah mun ce ibada shi abdu asalinsa kashi uku ne akwai akwai al-abdul mutlaq wanda kowa bawa ne ko ya bauta wa Allah ko bai bauta wa Allah ba kowa bawa ne da arne da musulmi bawan Allah ne amma ibada amma mutlaqa shamila shine Allah ya ce in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda to anan kowa ya shiga ba wanda ba bawa ba akwai kuma ibada ta biyu shine al-ibada khassa muminai kenan musulmi masu bauta Allah wa rahmanin rahman allazina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahum jahilu na qalu salama wannan ibada ce khassa ga muminai akwai ibada khassatul khassa ga annabawa khassa ga muminai akwai ibada khassatul khassa ga annabawa wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina alhamdulillahi allazi asra bi abdihi alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba tabaraka allazi nazzala alfurqana ala abdihi alaysa allahu bikafin abda wa annahu lamma qama abdullahi ya kanu yakununa alaihi libada wannan bauta ce khassa ni'mal abd wa zkur ibadana ibrahim wa ishaqa wa yaquba ulul aidi wal absar ni'mal abd innahu awwab wannan bauta ce ta annabawa kaga keɓantacciyar keɓantacciyar bauta dan bauta annabi ta fi ta kowa bautar musulmi kuma ta faɗi tsokakkiya ce daga bautar da su arna suke ibada kauniya to Allah ya ce dukkan bawa mai komawa ga Allah ya san akwai aya a cikin wannan cewa an ka daga kanka sama ka kalli kasa ka san an fi karfin ka na'am ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أولي معه والطير وأمنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان ولقد تبس الله سبحانه وتعالى آتينا داودا من باوى النبي داودا صلى الله عليه وسلم فضلا من باش درجة mun ba shi kima minna daga gare mu an ce abinda Allah ya ba dauda ba zai kirgu ba sallallahu alaihi wasallam annabi dauda an ambace shi a cikin alkur'ani sau goma sha shida a cikin surori guda tara so bakara so ɗaya aka kama sunansa annisa so ɗaya ma'ida so ɗaya al'an'am so ɗaya al'isra so ɗaya al'anbiya so biyu annamlu so biyu asabai a nan sau biyu sai suratu sad sau biyar iya adadin inda aka kama sunan annabi dauda kenan an yi shi a kasar falastin kusa da garin Gaza yanzu da ke cikin falastin kuma yakin nan da ya da Jalut shi Jaluta daga cikin yankin falastinawa yake mulkinsa ya yi faɗi har zuwa wani guri da ake kira Ailatu har gabas da kogin Furat kabarinsa an ce yana kan dutsen ta dama daga mai zuwa Baitul Maqdis in ya baro ramalla bayan Abu Gais wani guri ne ya rasu a shekara ta ɗari tara da sittin da uku kafin miladiya kamar da zatin adalusul qur'anul karim na dr shauki abu khalid ne annabi dauda Allah ya ce na bashi falala ya bashi annabta ya bashi manzanci ya bashi abin nan zabura ya kuma bashi cewa yadda ka san kana wa cingam cingam a hannunka haka yake wa karfi sannan an hore tsuntsaye da duwatsu in yi tasbihi sai su amsa tare da shi shi sa Allah ya ce ya jubalu ya ku duwatsu an bi ma'ahu ku amsa tasbihi tare da shi ku kwankoma in ya ce subhanallah sai duk duwatsu su ce subhanallah ya ce walhamdulillah sai duk tsaye amsa ya ce walhamdulillah wattayir Allah ya ce tsuntsaye ma su amsa ma'ahu tare da shi wa alanna lahul hadida Allah ya ce na lausasa masa karfe yadda na lausasa cingar a hannun mutane ko kulli a hannun mata yadda ake kullun gurasa ana yayya a jujjuya shi a jujjuya shi a kada shi a ja a tsawo da shi a faɗi da shi to haka nan Allah ya masa dutse ba karfe ba sai ya sa auta ba yayi riga ya abin da ya ga dama da shi a ni'mal Allah ya ce mun baka dama ka aiwatar da sabigatin rigunan silke na yaki cikakku wanda zaka sake su har ƙasa wa qaddir kuma ka daidaita ka gwargwada ka tsara fisar da a cikin saƙa ɗin kada ya yawa kada ya kaɗan ya daidai da mutum in ya kalle ka kawai sai saƙa ma riga ƙarfe in ka shiga ciki kamar an gwada ka ku shi yasa malamai suka ce da wannan aya ya ga wakan za a mutum ɗinki a gwada shi ka ai masa su yawa kasa su masa kaɗan eh tela sai zai auna tsawon ka da faɗin ka ya kama wuyan ka ya auna ya ga tsawon ka ya ga kaza kaza kaza wa birki fi a yana nufin saƙa fin nasji kenan ma'ana in za wa mutum abin nan wato saƙa ta sulke ka auna shi kai mai daidai da shi kattai yawa ta tsuke kattai kaɗan. domin tai kaɗan cin jiki za ta dinga in ta yawa kuma sai ta nauyi wa amalu saliha Allah ya ce da kai da ka gaba ɗaya ku yi aiki na kwarai kun ga annabi fa aka ce kuma ya kara da aiki na kwarai ina ni ina kai In ni Allah ce tabbas ni bima ta'maluna basiru ina ganin dukkan abin da kuke aikatawa Allah yana ganin komai ba wani abu da zai tserewa Allah subhanahu wa ta'ala na'am wani sulaiman ar-riha huduha shahrun wa rawahuha shahr wa asalna lahu 'ayna al-kitr wa min al-jinni man ya'mal bayna yadayhi bi idni rabbih ومن يجز عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وتماثيل ودفان كالجواد وقدور الراسيات يعملون داود شكرا وقليل من عبادي الشكور الله تعالى يقول سليمان الريحة shi kuma annabi Suleiman dan Dauda sallallahu alaihi wasallam shi kuma mun hore masa iska yadda yake sarrafa iska shi kuma kawai sai ce dauki kaza ki kai kaza jawo kaza tafi da kaza kawo kaza haka yake juya iska shi kuma gabaki ɗayanta guduwa shaharun Allah ce sammakonta sammako kawai daidai yake da gudun wata guda wa ha, marecenta yammacinta shaharin daidai yake da wata guda kenan a kwana ɗaya tana tafiyar wata biyu inda za ka ruga da kudu akan abin hawan da ya fi kowanne gudu to sai kayi wata biyu za ka je inda iska za ta kai shi safe da yamma Mun ga an hore ma iska kuwa wa asalna lahu ainal qitri Allah ce ko muka narka masa ainihin tagulla alqitr min qataranin wa tagasha wujuhahum annar shi shine tagulla brass narkaccen jan ƙarfe. muka narka masa shi to an ce daga nan da dutsen da wannan karfen baya narkewa daga baya ke narkewa ai kan famfo ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza ai abubuwa ai cokali ai moda ai kwaye ai waye da sauransu gashi nan Allah ta'ala ya ce muka narka masa brass ko muka narka masa tagulla lahu a gare shi yana amfani da ita annabi suleiman ɗa ne ga annabi dauda daga cikin kyautar da Allah ya masa da ya sa ɗansa ya zama annabi wa warasa sulaimanu dauda Allah ya ambaci sunan annabi sulaimanu sau goma sha bakwai a cikin alkur'ani a cikin surori bakwai bakara sau biyu annisa sau ɗaya al'an'am sau ɗaya al'anbiya sau uku annamlu sau bakwai nan ya fi ko ina yawa sai suratu saba'i sau ɗaya sai nan sau biyu aka ambaci sunansa a cikin kai suratu sad nan su ɗaya aka ambaci sunansa ya rayu a ƙasar kudus zuwa wani gari da ake kira askalan zuwa garin gaza ya rasu a baitul maqdis shekara ta ɗari tara da ishirin da uku kafin haihuwar annabi isa kamar da a cikin wancan littafin atlasul qur'an na dr shauki abu khalil wanda yana cikin mafi ingancin littafi da ya nuna a amakin inda annaba suka rayu da inda allah ya karɓi ita wani sulaiman riha Allah ya hore wa min aljinni haka nan Allah ya hore masa daga aljanu man ya amalu baina yadayhi wanda yake aiki a gabansa bi izinin rabbihi da izinin Allah ta'ala ya hore masa aljanu sai abin da yace aljanu su yi zasu wa man yazik Allah ya ce wanda ya karkace minhum daga cikin aljanu an amrina daga umarnin da muka yi su biyayya ga annabi Sulaiman nuziquhu Allah ce za mu ɗanɗana masa min azabis sa'ir daga azaban wuta mai tsananin kuna. ya amaluna lahu Allah ce suna yin aiki gare shi ma ya sha'u abin da ya ga dama duk abin da ya ce aljanu a ah, da ya ce a gina da gida kafin a waccan ta zo sarauniyar nan mai sunanta ai mun yi ba mihrab dai guda daya jami'in sa maharib to suna yi masa gine-gine irin waɗannan masu kayatarwa yadda yake so wata ma fila, suka yi masa batun butumi sai dai batun butumi a nan an ce to ya ake masa batun butumi bayan shari'a ta hana yin batun butumi na mai rai wasu ka ce a zamanin sa ne wasu ka ce a batun butumi din ba na mutum ba ne dukkan abin da aka yi shi akan tsarin bishiya ko akan halittu a zana ruwa a zana kaza wannan ba laifi bane kayan ado ne abin da aka hana a zana mutum a like a jikin garu ana kallo ana girmamawa don daga nan sai ya tsallaka kuma ya koma bauta sai kuma shirka ta yaɗu a cikin jama'a wajifanin da kuma manyan akusa na cin abinci an ce saboda yau masu cin abinci su ne makatan akushin da mutum dubu zai tsoma hannu ya ci wani bai tarewa wani ba in ga babban kwano ne kwanan da mutum dubu za sa hannu wani bai tunkuɗa wani ba kuwa ai kwanan wurin rabin unguwa ne kal jawabi Allah ya ce girman wannan wato ainihin akushi sai ka ɗauka kogi ne ko wata ƙorama ce ko wani tafki ne ko wani magudana ce matattarar ruwa ce wa ƙudurin kuma suna yi masa tukwane rasiyatin tabbatattu a kan murhunsu ba ma a ɗauke ta saboda girman tukunyar kawai sai dai a zazzaga buhunhuna dubu kawai a juya abinci kawai a juyawa mutane shikenan haka suke masa in ga saboda mai mulki ne za a ci abinci da yawa a gidansa imanu ala dawo da shukura Allah ya ce ku aiwatar da godiya ya ku iyalan annabi dauda family din annabi dauda ku godiya ga Allah ku aiwatar da godiya ga Allah amma Allah ce wa kalilun kaɗan ne min ibadiyar shakur masu godiya a cikin bayina kaɗan ne a shakur min ibadiyar kalilun masu godiya a cikin bayina Allah ya ce kaɗan ne dama shi ɗan ya ce la'atiyan nahum min bayin aidihim ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين شبيه سينا قل له مسو تكوئنا بذاك سومك يوم سما سبو دياغ اللابا نعم فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته ما دلهم فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين الله تعالى فلما قضينا عليه الموتى lokacin da muka zartar da hukuncin mutuwa a kansa alƙaba dama harshen larabci yana nufin tamam cikawa sai dai qada'un Allah kashi biyu ne akwai alqada'ul kauni akwai a shari'i. akwai abin da Allah yake zartar da shi kaunan shine kamar wannan qadaina alaihi mauta hukunci ne na kaun akwai kuma wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wannan qada'i ne shar'i da haka malamai suke cewa dinga kalmar qada'i yazo yana nufin cikawa kamar da Allah yake cewa fa iza qadaytum manasikakum idan kun cika aikin hajjin ku fa iza qudiyatis salatu in an cika sallah fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah fa iza qadaytumus salata fadkuru Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum qadaytumus salata da ga suke da qada da itmam kusan abu guda ne cikawa da qada a ce qudiyal amru an cika al'amari ma'ana an kare shi kenan to Allah ya ce falamma qadaina lokacin da muka zartar da almauta mutuwa alaihi akan annabi Suleiman ma dallahum ala mautihi babu abin da ya shiryar da su ya musu nuni zuwa ga mutuwar annabi Suleimana illa da batul ardi sai wata dabbar ƙasa Allah ya faɗi wace irin dabba ba ce amma da yace ce ta akulu min sa'atahu tana cin sandarsa sai suka ce gara ce ko zago Masu suke cinye abu su karya shi ba to sai malamai suka ce gara ce ko zago shi annabi suleiman din an ce ya tada sallah yace musu su ci gaba da aiki yana son su nome wani guri da zai amfani jama'a in ko ba aljannin ba ba wanda zai iya so haka yana dangane da sanda in suka wayoyo suka gani sai su ci gaba da aiki ashe tuni shekaru ma ya riga ya cika sai Allah ya turo gara ko zago ta zo ta dinga cin sandar a hankali a hankali suna wawa suna ganin ta ashe tuni tunda su annabawa ba sa riɓewa ba sa lalacewa ƙasa ba ta cin jikinsu kamar yadda manzo Allah ya faɗa daga cikin darajar annabawa shine duk inda aka binne annabi ko shekara miliyan yayin ka tona shi za ga haka yake ƙasa ba ta cin namansu sannan annabi ba a ɗaukar ransa sai an tambaye shi kana so yau ko abin su kaɗai aka ba wannan kususiyar sannan annabi wato Allah yana ɗaukar ransu ne a inda yake so a binne su duk inda annabi ya cika to ana ake masa kabari da haka suke ga kabarin annabi suleiman ma yana kan wani dutse ne to shine a nan palestine kenan to shine allah ta'ala ya ce ma dallahum ala mautihi babu abin da ya shiryar da su zuwa ga mutuwarsa illa dabbatul ardi dabba kullu ma yadubbu alal ardi a qaribu bainin baina dabbaika baina jambaika dabbaci da abin da ke rarrafe ta akulu tana cin min sa'ata husan darsa falan ma kharra lokacin da ya faɗi ƙasa ta bayyana tiljinnu sai aljanu ta bayyana ga mutane allaukanu ya alamunar gaiba cewa tuntuni ashe da aljanu sun san gaibi ashe ƙarya ne da ake cewa aljanu ya san gaibi inda ga hannun suleiman ya cika bai sani ba allaukanu ya alamunar gaiba inda sun san gaibi ashe ba wanda ya san gaibi sai allah ma labisu da ba za su zauna ba fil azabil muhim a cikin azaba mai wulakantarwa da ba su ta wahalar noma da wahalar aiki ba ashe ma sarkin da ya sa sun ya mutu da sun san gaibi ashe kenan rashin sanin gaibi ga mutum ma alama ce ta cikarsa Allah kaɗai shi ya san gaibi in ka cewa mutum bai san gaibi ba to ka gaya ma abin da ya cancance shi ya cika kenan mutum ba wanda ya san gaibi sai Allah subhanahu wataala to nan za mu tsaya ga shi ni'imar Allah na sauka duk da haka dai aka daure kuma mun samu gabar da za mu tsaya subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wata farko shine uh, kamar yadda muka sanarwa jiya cewa dan uh, uwa mata da suka rubuto cewa ga matsayinsu da shekarunsu na aure da kuma 'ya'yansu suna son maza na gari domin saboda rabuwa da suke da mazajensu ko kuma rasuwa da mazajensu suka yi wasu daga cikin su sun zo yau saboda haka sai wasu daga cikin mazan magoro kuma sai su jin Allah kai misalin karfe biyar eh amma daga cikin mazan ma wani ma ya zo yau shi ma an rubuta sa da komai nasa an ajiye saboda haka mazan ma in Allah kai mu gobe su ma karfe biyar sai su bayyana ofis ne wasu matan ma kuma suna iya zo gobe ma Allah kai mu da ba su zo yau ba muna fata Allah za wani fi alkhairi da gaske samu da muke shine wani dan uwa ya kawo yadi ashirin ya ce a baiwa marayu ya kawo a tamfa tura turmi guda biyu ya ce a baiwa sabbin musulunta haka kuma wata yar uwa ta kawo a tamfa biyu da qur'ani translate eh, fassaran alqur'ani na turanci ta ce a yi wa iyayenta addu'a kuma da ƴaƴanta da ita Allah ba su ilimi na kwarai kuma Allah ba mijinta transfer na aiki da yake nema haka kuma wata yar uwa ta kawo zannuwa guda biyu ta ce abai sabbin musulunta Allah ya wa yarta ilimi da kuma miji na kwarai haka kuma wata yarwa ta kawo les da atamfa guda biyu a dinke haka kuma wani ya kawo jamfa da wando set guda biyu shi ma a dinke ya ce abai sabbin musulunta haka kuma ya kawo ƙwa'ane guda goma ce a karanta fi sabi haka kuma wani ya kawo jamfa da wando guda biyu haka kuma wani ya kawo jamfa da wando guda ɗaya ya ce a yi masa addu'a Allah ya masa bukatarsa haka kuma da yawa ta kawo tamfa a ɗinke da yadi kuma na mata shi ma a ɗinke da kuma ɗan kwali wani kuma ɗan uwa ya kawo jamfa da wando da kuma hula da ra duk ga suna da kuma sai zuka da aka ga suna muna faɗin wannan saboda wani lokaci wani yakan tare mu sai ce na ji na kawo kaza ban ji kun faɗa ba don haka muna faɗin wannan dalla ko ɗan abu za mu faɗa sannan kuma muna da kwamitoci guda biyu wanda suke karo da juna akwai wanda suke hulɗa da ainihin sabbin musulunta zalla kawai akwai waɗanda su ko marayu zalla suke hulɗa da su saboda haka su ma muna faɗa ne don da an ce wannan na marayu su karɓi kayansu wannan kuma na sabbin musulunta su ma karɓi kayansu amma akwai taimake ne a tsakanin su ba wai da suke yi ba idan wannan nasa ya kasa yakan karɓa wajen wannan wannan ma in nasa ya kasa yakan nema wannan ya bashi duk ba matsala a ciki amma dai a kowa haƙƙinsa shine muke bukata kawai sauraka wannan shi yasa muke faɗin kowa ya ji abin da ka ko ya rago ka so mu dan Allah ya da Allah ta'ala ya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa to bukatu saboda ruwan sama da ake ta yi Allah ya sa mai amfani mai albarka Allah ya bamu damuna mai albarka ya sa wannan ruwa da ake ta tsala mana dare da rana ya zama mai albarka a gare mu a samu kayan abinci ya wadata kuma a ci abota wa Allah shi kadai abu manzan Allah a so shi akwai masu neman addu'a game da bukatu na alkhairi Allah ya biya musu akwai masu neman iyayensu rayayyu Allah ya raya su rayuwa mai kyau kuma ya ba su zaman lafiya akwai wanda iyayensu suka rasu suke so a musu addu'a Allah ya ji kansu akwai masu neman haihuwa mai albarka Allah ya ba su ƴaƴa na kwarai akwai masu neman addu'a game da shiryen ƴaƴansu Allah ya shirye su akwai masu neman addu'a game da aure Allah ya ba su auren na kwarai ana ta aikowa wasu ce suna son miji na ƙwaro sai suna son mace ta ƙwarai to shine ake kokarin a samar da wani kwamiti na uku bayan kwamitin marayu da kwamitin sababbin musulunta kuma a samu kwamitin da shi kuma zai zama dalilin nika shi zai tace tace tace ya kuma hada ya ga kuma in Allah ya sa an samu soyayya da wadatuwar juna sai a je kuma a samu iyaye in ya so kuma sai a daura aure sai a ci gaba da zuwa don tafsiri kuma sannan akwai masu neman aiki Allah ba su aiki akwai masu neman hadda Qur'ani Allah subhanahu ta'ala ya sa su haddace zaune albarka akwai masu neman ilimi na addu'a mai amfani akwai masu neman addu'a game da jarrabawa da za su yi Allah ya sa su ci nasara akwai wanda za su je interview suke so a musu addu'a akwai masu neman admission a makarantu daban-daban Allah ta'ala ya sa a samu nasara Allah ba da ilimi na tsoron wanda za a taimaki kai da al'umma da addini da shi Allah ya ɗaukaka musulunci ya ɗaukaka musulunci suka yi ɗamara suke ta gwabzawa ta su nasara Allah ta'ala ya ɗaukaka musulunci su shabu samu bin ya sauka Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka musulunci duk inda ake jihadi a duniya Afghanistan ne ne Jamu Kashmir ne Allah ta'ala ya taimaka musulunci subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu